A ƙoƙarin da gwamnatoci da hukumomi ke yi na ganin cewa an rage yawan barace-barace da ma wasu matsaloli da mata a Najeriya ke fuskanta. Uwar gidan gwamnan jihar Gombe kuma mataimakiyar shugaban matan gwamnonin Arewa Hajiya Adama Ibrahim Hassan kombo ta ce ta samarwa mata sama da dubu hudu sana'o'i daban-daban a cikin shekaru biyu inda gwamnatin jihar gombe ta ce za ta yi duk mai yiwuwa daga ta ci gaba da tallafawa shirin na hajiya adama ibrahim hassan don kombo na inganta rayuwar mata tabbacin hakan ya fito ne daga bakin gwamnan jihar alhaji ibrahim dan kombo yayin bikin yaye mata kashi na bakwai na shirin daga wannan abin da na gani yau na ganin cewa cikin shekara biyu wannan irin abu ya ba da aiki direct wanda bature yake cewa direct employment wurin mutum dubu hudu ma'ana indirect zai kai dubu goma sha shi domin duk inda mace guda ɗaya take da aiki wanda zai ce cefane kila tana da ɗa tana da miji tana da wani wanda yake wurinta tana da yaron gida da sauransu sai ka ga indirect engagement in ya kai sa hudun waɗanda so yau an yi creating aiki dubu hudu ma'ana direct an yi creating ayyuka dubu goma sha shida ina goyon baya kuma za mu yi duk abin da ya cancanta na ganin cewa an ci gaba da irin waɗannan kuma mun ƙara ƙaifi mun daɗa ƙarfafa musu gwiwa na taimakawa alhaji ibrahim hassan ɗan kombo kenan gwamnan jihar Gombe. To ko mai uwar gidan gwamnan za ta ce wa mata a jihar Gombe. Mu kula da tarbiyyar yara, mu zauna a gida, mu tabbatar yara sun tafi makaranta don rashin karatu ne yake jawo duka damuwan da muke samu da yara a wannan zamani. Mata babban haƙƙi ne a kanmu mu kula da yaranmu. Don haka don Allah ɗan taimakon da aka samu nan a zauna a cikin gida, mu amfani kanmu, mu amfani yaranmu, mu amfani da al'umman Gombe State. Allah ya taimake mu, Allah ya rufa mana asiri, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Hajiya Adama ɗan Kwambo kenan, uwar gidan gwamna shirin wanda ke cikin shekaru na biyu a cewar jagoran shirin kuma mai bawa uwar gidan gwamnan shawara kan ayyuka na musamman malam hassan adamu ya samu karbuwa sai dai karuwan mabukata sannan gwamnati su yi haƙuri kar mutum ya gafi karfin dubu hamsin da wannan kayan ya zo ya da kansa baya muna fatan wanda ya kamata su bari a taimake su so dai shine babban kalubalen da muke da shi don haka tashi dauka hankalinmu yana tashi sosai mata suna zuwa suna nuna dole dole waɗansu ba su cikin talauci kin kaga sai su yi blocking wanda suke talented ba samu ba su kuma su shiga cikin wannan to shine babban kalubalen Malam Hassan Adamu, cikin sana'o'in da aka koyarwa matan wanda aka zakulo su daga kananan hukumomi goma sha ɗaya na jihar Gombe akwai sana'an kiwon kaji wanda shi ne karo na farko cikin shirin hakan ya sa na tattauna da ɗaya daga cikin matan da suka ci gajiyan shirin. Sana Aisha Abdulkadir Abubakar daga Akko Local Eh na zo daga cikin wanda ake yaye su kuma kamar yadda kika gamu da uniform din nan. wargidan gidan gwamna ta ɗauki wannan dama a koya mata kiwon kaji yadda za su yi su dogara da kansu yadda za su samu ba su sun dami mazajen su ba su samu abun yi yaye mata sama da ɗari shida ya kawo adadin mata da suka ci gajiyan shirin zuwa dubu hudu sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya